Bismillahir Rahmanir Rahim. Gidan gandu, kashi na bakwai. Anti Zainab na can gefe rungume da ɗanta Samir. Baba Gamba na kallon su cike da takaici. Kuka ko Samir, kamar mace? Amirar annoba ce? Anti Zainab ta kalle shi ta masa alama ya fita. Baba Gamba ya gaba. Ta shafa sumar kansa ta ce Samir. Ya ce mami ki shiru, dole zan aure Amira don ceto ran tsoho. Amma dole zan yi kuka rabuwa da Isla. Mamin ta ce haba Samir, abin da ya islaha shi ya amira ka duba ka gani da sauri ya ce wallahi she's not like that yi shiru mana there are times da zaka so abu sai Allah ya hana ka dan ba alheri bane a gare ka sai ya masanya maka da abin da ya fi zama alkhairi a tare da kai maybe islaha ba alkhairi bace a gare ka maybe amira ce alheri kuma ita Allah ya tsaga rabanka da ita think wise son you are the bravest I have ever seen ya kirkiro murmushi ya ce I will marry Amira ta yi murmushi Ta san ba wai dan ya amince da Amira bane har ransa, a'a, dan kawai ya faranta mata rai ne. To ni ba sai na ce muku komai ba. Dukkan ku anan kun mallaki hankalin kanku, kuma kun san meye daidai. So ina tsammanin za ku yi abin da ya dace. Baba Hassan ne ke wannan maganar. Umma Hajja ta ce, "Ai na san 'yan jikoki na da ladabi da biyayya, masu son farin cikin iyayensu ne. Na san ba za su bar son zuciyarsu ya shiga cikin wannan al'amarin ba." Baba Hussein ya ce, "To ya kuka ce?" Hajiya Ama ta ce, ai na san jikokinmu sun amince, don suna son wannan tsohon sosai, ko? Romaisa ta ce idan akwai wanda ya fi makaho makanta, ya fi kurma kurumta, ya fi gurgu gurgunta, zan aure shi don ceto ran tsoho. Wanda ya so ni ya ƙaunace ni. Fadila ta kalli Suraj, ta ce ni ma na amince zan aure ya Jawad, duk da na san auren sa barazana ne a kaina, amma ina son tsoho sosai. Dole na haƙura na ba tsoho abin da zai sa shi farin ciki, Isla na matsar kwalla ta ce zan aure ya Mu'ammar. Zayad ya karaf ya ce, mu ma mun amince za mu aure Hanifa da Bilkis. Allah ya sa hakan ya fi zama alheri. Aka amsa da amin. Hajiya Amma ta kalli Baba Husaini, ta ce na gaya muku 'yan jikoki na akwai ladabi da biyayya. Ya ce ai na gani, Allah ya muku albarka. Gaba ɗaya suka amsa da amin. Hajiya babba ta shigo da zuri'a ta a bayan ta fuskokin murtuk suka zazzauna. Dakta ya shigo ya ce to, dukkaninku kun shirya ba tsoho abin da yake so? Suka amsa da e, ya ce to masha Allah, Allah ya tashi kafaɗansa. Ya ce kuma a bashi ya huta, yana son ku ya je gida don baya son hayaniya. Haka baba san yasa aka tattara su aka mai da su gida. Da kyar Hajiya baba ta amince za ta tafi, daga shi sai baba Usaini ne suka tsaya. Gaskiyar lamari, kwana biyu kafin faruwar al'amarin. Tsoho ne zaune da family doctor ɗin shi Dr. Munir, kuma amininsa, wanda ya san dukkanin sirrin tsoho da yanayin gidan gandunsa amma tsoho ya girme masa nesa ba kusa ba, don ko tsaransa ba Hassan ne. Tsoho ya ce, Dakta, ban san ya za a na haɗa auren nan ba, don ka san ɗan yau, ka haife shi ne baka haifi halinsa ba. Suna iya bijire min su ce tunda ba suna haifa ba za su min rashin ta ido, balle dukkaninsu soyayya suke yi. To ina tsoron su ki amincewa. Dakta ya nisa, ya ce akwai shawara idan za ka iya. Tsoho ya ce me kenan? Dakta ya sassauta murya ya yi tsoho kuskus a hankali mai kama da raɗa. Tsoho ya dariya, ya ce hakan ma za a yi. Ta wannan hanyar zan magance duk wata ta. Zan gani idan za su yi min halacci. Zan ga idan ina da muhimmanci a rayuwarsu. Na ji daɗin shawarar nan. Amma ta ya zan yi na zubi a ƙasa har na ɗauke numfashina? Ya ce kar ka damu, akwai maganin da zan baka ka sha, bai da illa. Zai taimaka maka gurin aiwatar da ƙudurinka. Kuma idan aka kawo ka asibiti, da drip da alluran da za ka sha duk masu amfani ne ga lafiyar jiki kamar su B complex da sauransu so kar ka damu ba abin da zai shafi lafiyarka ba ne. Tsoho ya murmushi ya ce na gode likita, Allah ya sa mu dace. Ya amsa da amin. Sai da tsoho ya awa goma sha biyu kafin maganin bacci ya sake shi. A lokacin daga dakta sai baba ‘yan uku, wato baba Hassan, baba Husaini da kuma baba Gambo. Dakta Munir ya zo don ya duba shi, ya ga ya farka, ya kashe masa ido alamun komai ya yi daidai. Sai ya ce, Masha Allahu, jiki ya warware, ina ma iya sallamar ka ai, amma dai zan barka ka dan ƙara hutawa. Tsoho ya ce me zai zaune da ni tun da na ji sauki. Kun san da ina cikin hayyaci na ai ba za a kawo ni nan ba ma. Dakta ya dariya ya ce haka ne. Nan ya rubuta masa takardar sallama. Baba Hassan ya kira Suraj ya ce ka zo ka mai da mu gida. Kowa ya murna ganin tsoho ya tako da kafarsa. Barin mamaisa da ke kukan murna dan ta ba wa tsoho mutuwa sosai. Bangaren sa ya nufa. Hajiya babba sai rawar jiki ake. Alhaji me kake so? Alhaji me za a maka? Ya ce wanka zai yi. dan baba abba kai da umarci kowa da ya bar tsoho ya huta. Washe gari, tun daga nesa ta hango shi, ba ta so ya cin mata don haka ta ƙara sauri. Tun jiya take ta avoidin ɗinsa. Da gudu ya tunkaro ta yana kiran Fadila, haba Fadila, ki tsaya mana, ya ƙara so. Fadila, why are you avoiding me? Ta ce, ya Suraj, ya ce, shh. Fadila tsoho ya ji sauki ba abin da yake damunsa yanzu. Let's run. Mu gudu mu bar gidan nan. Mu je wani guri a ɗaura mana aure. Ba zan iya rayuwa ba tare da ke ba Fadila. Kukan da take ɓoyewa ne ya kubce mata. Sai da ta mai isa ta ba tare da ya hana ta ba tana girgiza masa kai. Ta ce ya Suraju wallahi tallahi ina son ka. Zan aure ya Jawad, an za ka auri Bilkisu. Idan muka gudu muka je aka ɗaura mana aure me muka yi kenan? Mu wa iyayenmu? Bakin cikin me kashe tsoho? Gaban ya ci gaba da wanzuwa from generation to generation? If we live, they will be separated forever. Wataƙila wannan hanya ce kawai zai magance matsalar family ɗinmu. Ka roƙi Allah ya sa hakan shine ya fi alkhairi. An Allah ya ba mu ikon kuma wannan ƙaddarar. Tana kaiwa ni ta ruga da gudu ta yi sashen su. A hanya ta ci karo da Bilkisu ta fito daga sashen tsoho. Ja ta yi ta tsaya. Bilkisu na watsa mata rara Ta ce listen to me Fadila. Kar ki ga kamar gobe zaki zama mallakin ya Jawad ki ce za zaki zaki. Ki kira kanki matar shi. To bari ki ji. Ya Jawad nawa ne, ku kuma suna ne, kin gane? na ɗan lokaci ne. Idan komai daidaita zai sake ki a aure ni. So I want you to keep your distance. Ban yadda ki sadisin masoyina ba. Fadila ta yi murmushi tana share hawayenta. Ta ce Bilkisu ba na son Jawad, ba kuma na ƙaunarsa. To me yasa zan yi tunanin jan hankalinsa gare ni? Kuma da kike cewa nan ba da jimawa ba zai sake ni. Kin gana miki kama da wadda za ta zama bazawara in future? In kin so ki kashe auren ki ki zama bazawara, ki samu wani mijin, amma ba dai Jawad ba. I don't love him, kuma I will make sure that he never gets back to you. Ki kokari ki sa wannan cikin daudaddiyar kwakwalwarki. Jawad ya miki nisa. Ta yi gaba ta batta baki buɗe, tana mamakin karfin halin Fadila, ita da ba sansa take yi ba. Islawul Khair na kwance a green carpet ɗin field in gidan, idanunta a lamshe, tana tana moments ɗinta da Samir, Dam ɗin da suke kwallo, ko kwallon kwando ko skipping da rope. Maganar Hajiya Amata tana inda take cewa, ku yi haƙuri da wanda aka zaɓa muku, ku roƙi Allah ya sa su ne alheri, ku mai da soyayya masoyanku kansu, ku mai da soyayyar masoyinku soyayyar ‘yan uwantaka, don ku ‘yan uwan juna ne, Allah ya muku albarka. Isla ta matsi hawaye ta ce Allah ka sa ya Mu'ammar shine alheri a gare ni. Tsaki ta ji an buga su tana dagowa ta ga Amira da Hanifa. Amira ta ce lalle kam kin wa kanki kiyamin laili. Gwanda da kika hakura da ya Samir dan ni ce matar da aka zaba masa. Gwara da kika dangana Allah ya hada ku da ya Mu'ammar din. Isla ta girgiza kanta ta miƙe ta kakkabe jikinta ta yi gaba don ba ta son hayaniya. Da ƙarfi Hanifa ta ce, aikin banza, ko me zaki yi mu'amar ba zai taɓa son ki ba. Ni yake so ni kaɗai, jini na ke gudana a zuciyar shi. Da komai ya daidaita zai sake ki ya aure ni, dan ba zai taɓa haɗa iri da dangin mayu da aljanu ba. Cak Islah ta tsaya, kamar ba za ta yi magana ba, sai kuma ta dawo da baya. Ta tsaya dab da Hanifa ta ce, wai ta da jijiyoyin wuyan na meye ne? Na ga dai tsoho ya san da ke zaɓa mishi ne ko? Duk da jinin naki na gudana a jikin shi, Ki bari ya sake ni mana, ya zo ya aure ki kafin ki gaya min magana. But as far as I'm concerned, ni zai aura gobe, kuma ni aka zaɓa masa. So ba laifina bane dan na fiki kyau kuma na fiki hankali. Ba laifina bane, kawai zaɓa masa ni akai. So maybe tsoho ya ga rashin dacewar ku ne shi yasa ya zaɓa mishi ne. Idan kina da problem da haka, ki je wurin tsoho. Amma idan za ki bi ta to ki koya wa kanki sanya zayyad, don ya mu'ammar ba zai taɓa dawo miki ba. Tana kaiwa nan ta gaba ta basu baki sake, Can kuma Amira ta fashe da dariya. Kai, ashe Isla na da baki haka? Why is not her fault? Wato she's more talented and more beautiful than you. Oh, Isla got attitude. Hanifa ta kai ci goma da ashirin. Ashe wannan haka take? Ai ba ta taɓa zaton za ta tanka mata ba. Ga haushin dariyar mugunta da Amira ke mata. Ji ta kamar ta sa iyo don takaici A yau Juma'a wurin huɗu ba, liman ya sanarwa za a ɗaura auren jikokin mai masallacin nan. ana buƙatar kowa ya tsaya bayan idar da sallar juma'a haka kuwa aka yi ana idarwa aka ɗaura auren zayyat da hanifa zaid da rumaisa jawad da fadila suraj da bilkis samir da amira da kuma mu'ammar da islawul khair bisa sadaki dubu hamsin lakadan ba a jalan ba aka shafa kuma aka wadata su da shinkafa tsoho baki har kunne an gwaye kuwa kada ran kada han duk da mu'ammar da jawad ba su tsaya a gurin ɗaurin auren ba Daren da aka ɗaura auren abin duniya ya ishi sababbin ma'auratan, daga angwayen har amaran, musamman ma dai amaran. Daga zai sai Amira ne kawai ba su da wata damuwa sosai, kowannensu na ɓangaren su, jikinsu duk ya yi sanyi. Kuka mai su take yi wiwi. Shi kenan fa, mai afkuwa ta afku. Ya zayya da ya mata nisa, yanzu ya zai ne mijinta. Allah ka bani ikon cin wannan jarabawar. Amma ce ta dafa ta, ta share hawayenta da sauri, dan ba ta so amman ta ga kukanta, hankalinta na iya tashi, Amma ta yi mata murmushi. Cikin Hausa ta da har yanzu ba ta fita ta ce maisa kuka kike yi ko? Ta ce a'a amma. Amma ta ce laya na ganki kina kuka. Kamar jira take yi ta fashe da kuka. Amma ta rungume ta sai da ta yi mai isarta. Ta ce amma ya sai ta ɗan iska ne. Mashayi ne kuma maza. Amma ta dakatar da ita ta hanyar sa mata hannu a baki. Sai kuma ta mata murmushi. Ta ce maybe ke zaki kubatar da shi daga sinful act ɗinsa. Ki nuna masa hanya madaidaiciya. Amma how? I can't. Amma ta ce, Shh, my baby, I trust you. You can do even more. Have faith, kin ji? Ta gyada mata kai. Ta ce, Oya, tashi tsoho ya iko a kiraki, na ce masa kina wanka. Tashi ki ji. Jiki ba kwari ta ɗaura ɗan kwalinta ta fita. Amma ta fi bayan tilaɗiyarta da ido, tausayinta na mamaye ta. Allah ga baiwar ka nan, Allah ka shige mata gaba. Amin. Tsoho ya kalle ta ya ce, Rumana, ba tare da ta kalle shi ba ta ce na am tsoho na. ya yi murmushi ya ce ko kallo na ba za a yi ba ko da yanzu fashin ake yi da ni ta kakalo murmushi ha ba na. wani irin fashi ana zaune kalau ya girgiza kai ya ce ruma kenan my favorite among them all ta yi murmushi ya ce a tunaninki na shiga tsakaninki da farin cikinki na haɗa ki da bakin ciki ko a ganinki na haɗa ki da kunama mai zafin harbi na san zaki ce haka na san zaki ce anya tsoho na so na kuwa ya haɗa ni da mashayi kuma mazinaci maisa na san abin da nake yi Allah ya yi ki yarinya mai hankali mai tunani, mai hangen nesa da sanin ya kamata. Uwa uba ga ki da haƙuri. Kin yi gadon kakarki Aisha shalle Auren zai jihadi ne a gare ki. Ke kaɗai za ki iya haƙuri da halayensa. Ke kaɗai za ki tsaye a kansa har Allah ya sa ya bar halayensa. Kuma na yi istikara tun kafin ne wannan haɗin. Na ga auren ku alheri ne. Ke ce rufin asirinsa. Ruma kin fahimce ni? mai Maisa ta daga kai tana kuka. Ta ce tsoho, Allah ya bani iko. Allah ya sa hakan ya zama alkhairi. Tsoho ya amsa da amin rumana. Sannan abu na gaba, mun yi magana da Mudassir, ya ce zai zai fara Usmanship sa next week a Abuja, a nan National Hospital. Asibitin ya ba shi gida a can, amma na ba ku ɗaya daga cikin gidaje na na mai taɓa. Na yanke hukuncin da ke zai tafi, sai ki fara shirin tafiya. Gaban mai sai ya ba da ta ce Allah ya kai mu, ya amsa da amin. Gani ya sai kyarma take yi, hakan ya sa ya ce to kina iya tafiya, sannan akwai taron duka gida gobe da safe misalin karfe goma na safe ta ce to tsoho Allah ya kai mu goben ya amsa da amin ta miƙe gwiwa a sake ta bar ɗakin tsoho wallahi da an san yadda na tsani ganin fadila da ba a gigin haɗa auren na maballanta na a ɗaura shi wallahi na ƙi jininta bilkisu ta ce wani yama za a aura min a zalimi kamar suraj jiran da ranar na ya kama mu ya zane wallahi na tsane shi mu'amar da yake ganin kamar ya fi su tashin hankali Babban tashin hankalinsa kuwa shi ne, ganin a ɗaura auren Hanifa da waninsa. Zaid kuwa babu abin da ya dame shi. Chatin ɗinsa yake yi da badiyan shagali. Amira kuwa ta maida su TV sai kallo take yi. Wannan ya ce kaza, wancan ya ce kaza. Anti Sadiya ta ce hajiyar mu ki ce wani abu mana. To don ubansu sun ishi mutane da surutan banza. Su sa min ido mana su ga yadda zan warware al'amarin. Jira nake yi na ji ta bakin ajin, sai na san abin yi. Amma sun ta sani a gaba sai faman babatu suke yi. Ba sai na sa musu ido ba, Anti Badiya ta ce, "Yanzu dai hakuri za mu yi gabaki ɗaya, sai mu jira mu ji mai baban zai ce gobe." Kun gane ko? Da suka gyaɗa kai. Muhammad ya ce, "Hajiya me za ki yi goben?" Ni buri na a warware auren nan kawai. Hajiya ta ce, "Kai dai ka bari sai goben, ku yarda da kaka kuma na. Hajiya babba ta kalli inda Zaid ke zaune. Ta ce, "Ɗan gidana, yaya dai? Ban ji ka ce komai ba." Ya kalle ta ya watsar, ya ce, "Ban da ta cewa." Ta ce, Wani ni me yasa kake min haka ne?" Miƙewa ya ce da Jawad, ka kira ni idan baba ya dawo, ya fice daga falon. Hajiya babba ta masifa. Ina son ka kana gurza min, sai wulaƙancin tsiya, shege mai ƙira samudawa. su sai da ya dara. Gabaki su sun hallara falon tsoho suna jiran zuwan sa Da sallama ya fito daga sa suka amsa. Ya samu kujerarsa ya zauna aka fara kwasar gaisuwa. Sai da aka gama sannan ya gyaran murya tare da yin gajeriyar muƙaddima. Ya ce a A jiya aka ɗaura auren jikoki na sha biyu. Allah ya sa alheri. ‘Yan ɗakin Hajiya Ama da Umma Hajja ne kawai suka ce amin. Hajiya babba kuwa sai hura hanci take yi. Abu na farko, ya kira Hanifa, ya ce ta nan. Ta miƙe ta nufe shi, ya ciro wata envelope ya miƙa mata, kamar ba za ta amsa ba, ta karɓa. Ya ce dubu hamsin ce sadakin ki ne. Jiki ba ƙwari ta koma mazauninta ta zauna. Haka ya kira Bilkisu, Islawul Khair, Amira, Fadila da Rumaisa. ya danka musu sadakinsa a hannu sannan ya ce a gobe lahadi na san gobe 'yan maza za su koma bakin aikinsu to na yanke hukuncin su zai tafi da matarsa jikokin hajiya babba suka zuba mata ido alamun za su yi magana ta daga masa hannu alamun su yi shiru bari ta ga iya gudun ruwan sa. tsoho ya ci gaba da bada kuɗaɗe za a je dubai a wa 'yan mata kayan ɗaki da na kicin da kuma lefe kuma na mallaka wa mazajen gidaje a duk garin da suke aiki sannan kuma na canza wa kowa mota. To ina umartan matan da su shirya, gobe za su bi mazajensu. Hajiya babba ta karab ta ce ka gama? Haba Alhaji. Ran tsoho a ɓace ce Karime, menene haka? Ta ce ban gane kowa ya bi mijinsa ba, saboda me? Daga ɗaurin aure jiya? Sai ka ce an gaji da su? Ta ci gaba da bambami. Tsoho ya fara tarin ƙarya kamar zai shiɗe, tarin da ƙarfi, kuma sai Allah ya kawo masa atishawa mai zafi. Ainihin hankalin kowa ya tashi, Hajiya Karima ta ruɗe. Sannu Alhaji. Baba Hassan ya ruga firiji ya ɗauko ruwa. Yana faɗin baba sha ruwa. Ya tura ya shaƙe murya. Ya ce babu ruwan da zan sha. ɗan haka take so ta ga ƙarshe na ko? To ba zan sha ruwan ba. Ku bar ni na mutu kawai. Tunda ba za a min yadda nake so ba. Aina ta fita yacinta ta fara yi hakuri Alhaji. Dan Allah ka sha ruwa. Wallahi ko yanzu ka ce su tafi za su wuce. Daman wai na gaba a shirya ba ne shi yasa. Amma yadda ka ce hakan za a yi. Allah ya huci zuciyarka Alhaji. don Allah ka sha ruwa. Tsoho ya kurɓi ruwan, a haka taro ya watse, bayan an tsaye da magana gobe kowa zai wuce da matarsa. Mu'ammar kamar zai yi hauka, faɗi yake hajiya, wai menene haka? Ban gane ba, ya aka kika amince masa? Hajiya baba ta ce, don ubanka so kake mijina ya mutu? Haƙuri kawai za ku yi ku tafi da su ɗin, bayan sati ɗaya ko biyu sai ku danƙara wa shegu saki uku uku. Da daɗin baki da jan magana suka amince da tafiyar. Hajiya Ama da Umma Hajja ne zaune a falon Umma Hajja, sun tasa jikokinsa a gaba suna musu nasiha mai ratsa jiki da ban haƙuri, tare da jaddada musu haƙƙin zaman tare da na auratayya da kuma ban haƙuri. Duk wanda ya haƙuri zai ci ribar rayuwa. Ƙarshe suka sa musu albarka. Sannan suka umarci 'yan matan da su je su haɗa 'yan kayan buƙatunsu kafin a aiko musu da wasu. Haka suka miƙe suna matsar ƙwalla, kowa ya shashin su don shirya kaya. Ranar tariya. Tsoho ya kalli Anti Nuratu da Anti Zainab, ya ce ku za ku raka Roma Abuja, Duk da shi Zaidun ya ce sai Litinin zai yi reporting, so tafiya ta ku sai gobe. Ke Abida da Hassana za ku raka Islawul Khair gidanta da ke Zaria. Husaina da Sadiya, ko za ku raka Amira gidanta da ke Bauchi. Raijana da Maryam, ko za ku raka Fadila gidanta da ke Kaduna. Yusra da Rafi'a, ko kuma za ku kai Bilkisu gidanta da ke Kano. zayyar kuma zai ɗauki mata Sanifa su tafi can gurin aikinsa a Lagos. Ban son tashin hankali. Amare kawai na ce ku kai gidajensu, ban ce a yi tsegungumi ba. ku tashi ku tafi. Allah ya tsare hanya. Suka amsa da amin. Nan fa aka fara ban kwana masu kuka na yi, barin ma Islaha, Ruma da Fadila da suka rungume juna suna ta kuka. Sun ba wa kowa tausayi, don shaƙuwarsu ya wuce misali. Ko tsoho kansa sai da ya share hawaye. Da ƙyar aka tura Fadila motar ya Jawad, Anti Maryam da Anti Raijana suka shiga baya. Jiki ba kwari ya Jawad ya zo ya durƙusa gaban tsoho. Tsoho ya masa addu'ar Allah ya tsare. Haka aka yi da Islah Anta Abida na ta faman hura hanci ta shiga motar, don san ba ta son wannan tafiyar. Haka ya Mu'ammar ya shiga motar bayan tsoho ya masa addu'a. Yayi Sura da yayi Rafi'a suka ja Bilkisu zuwa motar Suraj, inda ya je ban kwana da kakanninsa kafin ya shiga motar. Tsoho ya ce to ku tun da ku tafiyar ku hanya ce kuna iya tafiya. Allah ya bada zaman lafiya ya kawo ƙazantar ɗaki. Ba wanda ya tanka masa. Suraj ne fara jan motar, sannan Mu'ammar ya bi bayansa, sai Jawad ne ƙarshe. Convoy suka yi suka bar gidan, mu dai sai dai mu ce safe journey. Baba Usman ne ya keɓe da Samir, inda yake cewa Samir, kaga dai kai ɗana ne, saboda Zainab ƙanwata ce ita take bi min. Akwai shakuwa tsakanina da mahaifiyarka, ina so ka riƙe min amanar ta Amira, don Allah ka yi haƙuri da halinta, ƙuruciya ce da sakarci yake ɗawainiya da ita, a sannu za ta dawo daidai. Samir ya haɗe yahu mai ɗaci, wato kowa ya san Amira ba ta da wayo, har ana haɗa shi da Allah ya yi haƙuri.